jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran channels tare da ni abubakar salihu shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana damuwarsa akan yadda ake samun ci gaba da fuskantar matsalar safarar miyagun makamai zuwa cikin kasar nan daga libya duk da rufe iyakokin da najeriya ta yi na tsawon lokaci a wani yunkuri na dakile matsalar da ke barazana ga tsaron kasar nan a yayin da ke karɓar jakadar majalisar ɗinkin duniya na musamman a yankin afirka ta yamma muhammad bin chambers wanda ya kawo ƙarshen aikinsa a yankin shugaba buhari ya sake jaddada matsayinsa na cewa rashin zaman lafiyar libya zai ci gaba da yin illa ga kasashen da ke yankin sahel buhari ya ce duk da rufe iyakokin da najeriya ta yi na shekara guda babu abin da ya sauya ganin yadda aka yi ta shigar da makamai zuwa cikin ta wato cikin ƙasar nan chambers wanda ya bayyana ya yaba wa najeriya da shugaba buhari akan taimakon da suka bashi wajen gudanar da aikinsa ya ce najeriya na taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da ta'addanci a yankin na tafkin chadi to nan kuma wata tawagar haɗin gwiwa ta dakarun sojin sama da na ƙasa na najeriya sun karɓe iko da ayyukan tsaron filayen jiragen sama a wasu jihohin arewacin najeriya sakamakon barazanar tsaro da 'yan fashin daji ke haifarwa a yankin rahoton jaridar leadership ya ruwaito cewa matakin ya biyo bayan umarnin da gwamnatin tarayya ta bayar ne bayan da 'yan bindiga suka kutsa a unguwar ma'aikatan hukumar kula da filayen jiragen sama ta ƙasa da ke kaduna kuma suka yi garkuwa da mutum goma waɗanda sojoji suka ceto a baya dai jami'an hukumar federal airport authority ta nigeria ne da kuma na nscdc ke kula da tsaron filayen jiragen sama kafin sojoji su maye gurbin su a jihar katsina inda hararen 'yan fashi suka yi kamari matuka an ga karin jami'an soji sabanin baya a filin jirgin sama na umar musa addu'a a cewar wannan rahoto a jihar kaduna kadai 'yan bindiga sun kashe mutum 937 sa'annan suka yi garkuwa da 1972 a shekarar bara ta 2020 a nan kuma dakarun 'yan sanda a kaduna sun kashe 'yan fashi guda biyu a ranar laraba a yayin wani artabu a karamar hukumar lere ta jihar 'yan fashin kamar yadda wata sanarwa daga kakakin rundunar 'yan sanda ta nuna na shirin kai wani mummunan hari ne a garin samunaka a sa'ilin da haɗin gwiwar dakarun suka far musu bayan samun wasu bayanan sirri muhammadu jalige ya ce 'yan bindigar sun fara harbi akan mai uwa da wabi bayan da suka hangi jami'an tsaro abinda ya haddasa zazzafar musayar wuta hakan ya sa 'yan sanda suka kashe biyu daga cikinsu sa'an nan wasu suka tsere da raunukan harsashe kakakin 'yan sandan ya ce sun kwace makaman 'yan fashin da suka hada da bindiga ak-47 guda biyar da kwansan harsashe guda goma sha bakwai jami'an tsaro akalla shida ne suka hallaka a jihar anambra da ke kudu maso gabashin najeriya jami'an tsaron sun hada da sojin ruwa guda uku da wasu 'yan bindiga suka harbe a garin akuzu da ke karamar hukumar oye sai kuma jami'an 'yan sanda guda uku da 'yan bindiga suka harbe a neni da ke karamar hukumar anocha tare da kuma cinnawa motar suta al'amarin ya janyo zaman zulumi a jihar kuma ana rage raɗin cewa an samu wani gungun 'yan bindiga da ke kai wa jami'an tsaro hari a jihar ta anambra rahotanni sun ce 'yan bindiga sun harbe sojin ruwan ne da misalin karfe biyu na rana inda suka yi awon gaba da makamansu a nan kuma mutumin nan da ke kirarin fafutukar kare haƙƙin yarabawa zalla sunday igbohu ya ce kabilar yarabawa za ta balle daga najeriya saboda rashin adalcin da ake yi mata ya bayyana haka ne a ranar alhamis a birnin badin da ke kudu maso yammacin najeriya a cewarsa sun ɗauki matakin ɓallewa daga najeriya ne sakamakon kashe-kashen da makiyaya suke yi wa yarabawa a yankin kudu maso yammacin najeriya ya yi kira ga dukkanin yarabawa da su amince da matakan da shugaban ko shugaban kungiyar kafa ƙasar yarabawa ta nigerian indigenous national alliance for self-determination farfesa banji kintoye da yake ɗauka na tabbatar da ƙasar yarabawa mai cin gashin kanta daga jihar kwara kuma shugabannin addinai a jihar ne da ke suka bukaci da a kwantar da hankula bayan barkewar rikicin sanya hijabi wanda ya faru a wata makarantar sakandare da ke birnin ilori har ma mutane biyar suka jikkata bayanai dai na nuni da cewa rikicin ya barke ne bayan da aka hana wasu ɗalibai mata musulmi shiga makarantar sakandare ta baptist da ke birnin na ilori dama dai wannan sakandare ta baptist na daya daga cikin makarantu goma da tun da fari gwamnatin jihar kwara ta rufe a lokacin da ta bayar da damar cewa masu sha'awa suna iya sanya hijabin dr idowu ibitoye shine sakataren kungiyar kiristoci ta kan reshen jihar kwala ya yi kira ga gwamnatin jihar da ta mutunta doka tunda wannan batu na sanya hijabi yana gaban kotun kolin najeriya sa'annan ya yi kira ga mabiya bangarorin addinan guda biyu na kirista da musulmi da su kai zuciya nesa domin dorewar zaman lafiya shi ma shugaban kungiyar musulunci ta izala a jihar takwara sheikh mas'ud ofa ya ce bai kamata wannan al'amari ya tayar da hankali ba tun da dama mutanen jihar takwara dukkaninsu 'yan uwan juna ne a nan kuma kungiyar international crisis group da ke sanya idanu akan rikice-rikice ta ce shirin gwamnatin najeriya na baiwa mayakan boko haram damar aje makamansu domin samun afuwa da kuma horo na fuskantar matsaloli duk da nasarorin da aka samu sanarwar da kungiyar ta icg ta gabatar ya zargi sojojin da ke kula da shirin afuwar a nigeria da kama mutanen da babu ruwansu da rikicin da boko haram suna sanya su a cikin shirin abinda yake ƙara yawansu da kuma haifar da janyewar masu ba da gudunmawar kudade wajen tafiyar da shirin ƙungiyar ta kuma ce sojojin na azabtar da mutanen da ake zargi bayan sun fada hannun gwamnati abin da ke haifar da tsoro ga waɗanda suke shirin aje makaman nasu sanarwar kungiyar ta ce waɗanda suka ci gajiyar shirin na kuma fuskantar kalubalen adawa daga manyan 'yan siyasa da sauran jama'a dangane da ko ya dace waɗanda suka aje makamansu su ci gajiyar afuwar gwamnati da kuma taimakon ba su agaji musamman a daidai lokacin da mayakan ke kara kaimi wajen kai hare-haren su icg ta bayyana cewa wannan ya sa shirin ya gaza wajen cimma muradansa tsohon mataimakin shugaban kasar nan atiku abubakar kuma dan takarar neman kujerar shugabancin kasar nan da ya sha kaye ya soki matakin gwamnatin tarayya na shirin kashe dala biliyan guda da rabi wajen gyaran matatar mai ta fatakwal inda ya bukaci da a sayar da ita baki daya atiku abubakar ya bukaci bayani daga gwamnati akan yadda aka aka amince da kuɗin gyaran lura da yadda gwamnati wato da kuɗin gyaran duba da yadda gwamnati ke ci gaba da tafka asara wajen kashe kudaden gyara matatun mai da kasar ke da su tsohon mataimakin shugaban kasar ya bukaci a miƙa wa 'yan kasuwa matatun domin ganin an gudanar da su ta hanyar da ya kamata atiku abubakar wanda ke ganin sayar da matatun man kadai ne zai ceto najeriya daga asarar da take tafkawa tare kuma da farfado da tattalin arzikinta ko a yakin neman zabensa na shekarar 2019 ya bayyana aniyarsa ta mika katafaren kamfanin man fetur na kasa npc ga 'yan kasuwa tsohon mataimakin shugaban najeriya da ya shafe shekaru takwas a mulki ya ce asara ce ci gaba da zuba kudade ga matatun da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ke ci gaba da yi tsawon lokaci ba tare da ganin wata nasara ba a nan kuma gidauniyar global fund mai tallafawa wajen yaƙi da cututtuka a ƙasashen duniya ta baiwa najeriya tallafin kuɗi har dala miliyan 890 kwatankwacin naira biliyan 388 wato 338 domin ƙarfafa tsarin kiwon lafiya na najeriya a baya dai dangantaka ta yi tsami a tsakanin najeriya da gidauniyar wacce har ta yanke baiwa najeriya tallafi a alhamis din nan ne hukumomi a najeriya suka bayar da sanarwar samun sabon tallafi kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu ya ce za a yi amfani da kudaden ne wajen kula da cututtuka irin su tarin fuka da kanjamau da kuma corona. hukumar daƙile yaƙiwar cututtuka ta najeriya ncdc ta ce an samu ƙarin mutane 135 da suka kamu da cutar corona a kasar nan a ranar alhamis a bisa sabbin alƙaliman hukumar jihar lagos ce ke sahun gaba a jerin jihohi 16 da mutum 41 da aka tabbatar sun kamu da cutar alƙaliman hukumar sun nuna cewa an samu mutum 20 a jihar imo da gwajin da aka yi musu ya nuna cewa sun kamu abinda ke nufin cewa jihar ce ta biyu a wannan rana a ogun an samu mutane sha hudu sai kuma abuja babban birnin tarayya inda aka samu mutum goma sai kebbi mai mutum sha daya da rivers da aka samu mutum goma tanan shirin namu zai yi dakata albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da karin wasu labaran ku biyo mu madalla barkanmu da dawowa akwai karin bayani game da manyan labaranmu da ma wasu a shafinmu na yanar gizo channels channelstv.com ku biyo mu domin kallon tashar talabijin ta channels kai tsaye a shafin sada zamanta na youtube da sauran shafukan sada zamanta ta hanyar amfani da wayoyinku na hannu ko kuma ku sauke manhajar mu ta channels tv wacce aka tsara domin wayoyinku na hannu kirar android ko ios daga rumbunan wayoyin na adana bayanai da zarar kun sauke wannan manhaja ta mu ta channels tv ko channels 24 to babu shakka za ku ci gaba da samun labarai da dumin su a tafukan hannunku haka kuma an tsara manhajar mu ta shaidin gani da ido domin ku rika aiko mana da hotuna ko bidiyo ko kuma labaran da ke faruwa a yankunan da kuke da zarar kun sauke wannan manhaja sai ku dangwale ta da dan yatsa sa'annan ku shafi kanta dan take za ta buɗe muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idojin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mun ji daga gare ku yanzu kuma lokaci yayi da shirin zai dora inda masana ke ci gaba da yin tsokaci akan kwangilar da gwamnatin tarayya ta bayar ta gyara daya daga cikin manyan matatun man wato man kasan nan wacce ke birnin fatakwal a kudancin najeriya akan kudi dala biliyan guda da miliyan 500 gwamnatin tarayya ta bada kwangilan ne ga kamfanin technimont mai shalkwata a kasar italiya duk da cewa najeriya na ɗaya daga cikin kasashe mafiya arzikin mai a duniya sai dai takan siyo tataccen mai ne daga kasashen waje saboda lalacewar matatinta kuma ana zargin lamarin na haifar da rashawa da tsadar man ga gwamnati da kuma al'ummar najeriya dr ahmad adamu masani akan tattalin arzikin man fetur a najeriya ya shaida wa kafar yada labarai ta bbc cewa matakin gwamnatin san ba zai haifar da wani ɗa mai ido ba ganin yadda shekarun baya ma aka ɗauki irin wannan mataki amma kuma ba ga wani abin a zo a gani ba a cewarsa yunkurin gyara matatun man ba zai zama bai zama dole ba saboda akwai mahimman abubuwa da ya kamata a ce gwamnati ta mayar da hankalinta a kansu domin ci gaban najeriya ƙungiyoyin jama'a sun yi fatali da sabon tsarin biyan naira shida da kwabbai 98 da masu amfani da wayar hannu ko kuma kwamfuta za su rika yi wanda babban bankin najeriya cbn da hukumar sadarwa ta ƙasa suka bullo da shi daraktan wata kungiyar rajin kare muhalli mai suna mother earth foundation architect nim nobasi ya ce tashin farashin mai a cikin gida da shawarar da babban banki ya yanke na baiwa bankuna 'yan kasuwa damar karɓar kuɗin amfani da wayar sadarwa na naira shida da takwas, wani sabon salo ne na takurawa talaka da marasa galihu irinsa wannan shiri ne da ya kamata a bar shi inda aka tattauna amma bai kamata a fito da shi fili ba mutane na fama da tsadar rayuwa da kuma albashi mara tsoka. don haka duk wata ɗawainiya a kan aljihun mutane take ko da na kwabo ne kuwa zai zama babbar takula ya yi kira ga bankin na cbn da ya janye wannan shiri za su iya cajin manyan kuɗi da miliyoyi da biliyoyi akan duk wani aiki akwai fa iyakar da babban bankin zai iya tura 'yan najeriya bango suna so ne 'yan najeriya su fara tara kudadensu a ƙarƙashin filo cbn ya daina wa talakawan najeriya a cewar architect basi daga ƙetare kuma an rantsar da samiya suluhu hassan a matsayin mace ta farko da ta shugabanci ƙasar tanzania biyo bayan mutuwar john magafuli a ranar laraba alkalin alkalin ƙasar ibrahim juma shine ya rantsar da ita a fadar gwamnati da ke babban birnin ƙasar dar es salaam ita ce shugaban tanzania ta shida bayan da ta shafe shekaru fiye da biyar a matsayin mataimakiyar magafuli wanda ya rasu sakamakon ciwon zuciya kundin tsarin mulkin tanzania ya tanadi cewa mai shekaru 61 ɗayan za ta karasa wa'adi na biyu na shekaru biyar da suka fara ita ce shugabar ƙasa mace tilo a nahiyar afirka da ke kan mulki a halin yanzu ma'aikatar aikin hajji da umra ta kasar saudiya ta kara adadin masu son yin umra ta hanyar kara ajin shekarun maniyatan ga mazauna kasar shafin haramaini ya ruwaito cewa aikin cikin wasu bayanai da ke amsa tambayoyin da maniyata ke yawan yi ma'aikatar ta ce a yanzu 'yan shekaru 18 zuwa 70 za su iya yin rijista domin gudanar da aikin sabanin shekaru 60 da aka yadda a baya a baya dai an takaitawa dattijai gudanar da aikin ne saboda kare su daga kamuwa da cutar corona ma'aikatar ta ce tana bayar da damar yin aiki ga waɗanda suka yi rijista duk bayan kwanaki 15 haka zalika an ƙara yawan adadin ne bisa ƙa'idojin ma'aikatar lafiya. daga fagen wasanni kuma real madrid za ta fafata da liverpool a wasan dab da na kusa da na karshe na gasar champions league manchester city za ta buga na ta wasan ne da borussia dortmund a yayin da chelsea za ta barja gumi da fc porto mai rike da kofin bayan munich za ta buga wasanta da paris saint-germain ƙungiyar da suka buga wasan karshe na gasar a bara za a fara buga wasannin biyun farko na gasar champions league a ranar 6 da 7 da kuma 13 da 14 ga watan afrilu mai zuwa za kuma a buga wasannin zagayen farko na kusa da na karshe a gasar a rukunin 27 da 28 ga watan afrilu wato a ranakun 27 da 28 ga watan afrilu a yayin da za a buga wasannin zagaye na biyu a ranakun 4 da 5 ga watan mayu liverpool da real madrid sun fafata a wasan karshe na gasar a shekarar 2018 inda real wacce ta lashe kofin hasa goma sha uku ta yi nasara a wasan da ce uku da daya a nan kuma liverpool na duba yiwuwar ware fam miliyan 43 domin ɗauko ɗan wasan inter milan da ƙasar italiya alessandro bastoni mai shekaru 21 wanda bayan munich da barcelona suka yi suke zawarci a cewar jaridar gazeta dello sport nan kuma manchester city na kan gaba a yunkurin ɗauko ɗan wasan aston villa da ingila jack grealish mai shekaru 25 wanda manchester united ta daɗe tana son ɗauka a cewar jaridar the mail haka zalika manchester city na shawarar ko kuma na sha'awar ɗaukar ɗan wasan sweden gabriel goodmanson mai shekaru 21 daga ƙungiyar giant ta kasar netherlands a cewar jaridar calciomercato ta kasar italiya manchester united na duba yiwuwar siyo golan aston villa dan kasar argentina emiliano martinez mai shekaru 28 a cewar jaridar football insider nan kuma kociyar liverpool jogging club ya ce zai dauki hutun shekara guda idan ya bar kungiyar a cewar jaridar bild ta kasar jamus da kuma haka labaran suka kammala a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka gurin kawo muku so ni abubakar salihu ke ce da ku wasalamu alaikum mu ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.